sauraron tafsirin kamar yadda kuke sauraron shi kullum ya yi tambaya ne akan wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi yaya hukuncin azuminsa don ya ji wani malami ya ce sai ya rama to a hakikanin gaskiya wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi da ya tabbata da gare shi kuma malamai suka inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man nasiya fa man nasiya fi ramadan fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kare shi azuminsa falyutimma saumahu ya ƙara shi azuminsa fa inna ma at'amahu Allahu wa ubangiji shi ya ciyar da shi shi ya shayar da shi a wata ruwaya a cikin sunan Daraqutni da isnadi kyakkyawa wanda shi kansa dara Daraqutni ya inganta shi yana cewa la qada'a alai babu ramuwa a kansa saboda wannan nassi ne sahihi sarihi a cikin matsalar. dama matsalar da babu nassi sahihi ko kuma nassin ya zama ba sarihi ba wato ba karara ba wannan shi ake samun kai kawo a cikinta amma dukkan matsalar da nasi ya inganta kuma ya zama sarihi ne a cikin matsala ɗin ba ya da wani shubuha ba ya da wani abin da zai yi wahalar fahimta to kaga wannan matsalar ba ta da wuyar fahimta kenan a mazhabar malikiya ana cewa zai rama dogaro da cewa ba a ce da cewa ba zai rama ba a wata ruwayar cewa aka yi Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi amma ba a ce ba zai rama ba dogaro da wannan yasa suka ce an ɗauke masa laifi ne amma kuma ba a ɗauke masa ramuwa ba amma ruwa yadda ta zo cikin sunanin dara ne kuma da kyakkyawan isnadi da ta ce falaka za a alaihi kaga ta ɗauke wannan shigo haɗin ta cewa ba a ce ba zai rama ba ta ce babu ramuwa a kansa kuma ko da wannan ruwaya ba ta zo ba ta falaka za a alaihi tun da har annabi ya ce falyutimma saumahu falyutimma saumahu ya ƙara shi azuminsa kaga ya ce ya ƙara shi kuma mai azuminsa ashe azuminsa yana nan <laughs> da azuminsa ba nan sai a ce ya kame bakinsa amma sai aka ce ya ƙara shi azuminsa kamar yadda Allah ce sun ma'atin musiyama ilal laili don haka wannan nassi shi kansa ko da babu ƙarin falaka za a alaihi yana nuna azuminsa yana nan saboda haka al'aslu shi ne abin da mutum ya yi mantuwa a cikinsa ya ci ko ya sha ya yi mantuwa a cikinsa ba a kama shi da wannan mutumin da zai manta sallah yake yi magana ko ya yi bisa kuskure bai sani ba wannan ba a cewa ya sake sallarsa duk da cewa da a ce da gangan ya yi sallarsa tana nan sallarsa ba ta nan da a ce mutum zai yi magana da wani su yi hira ko ya tambaye shi ko ya ba shi ansa cikin sallah da gangan sallarsa babu ita amma in yayi bisa kuskure bisa jahilci bisa rashin sani ba a cewa sallarsa ta ɓaci sai ya sake ta hadisin mu'awiyah ibn al-hakam as-sulami wanda yayi magana a cikin sallah manzo Allah bai ce tashi ya sake sallarsa ba wanda gwanda yana nuna cewa sallar da a ce ba ta yi ba da manzan Allah ce kuma ka sake sallah kamar hadisin musi a salatihi lokacin da ya sallah ba daidai ba da ya zo yi wa annabi sallama annabi bai ce masa irje fa salli fa kalam tu salli. je ka kuma sake sallah ba kai sallah ba amma a hadisin muawiya ibn al-hakim sulami saboda da jahilci sai annabi bai ce da shi je ka sake sallah ba to haka nan wanda zai manta ya ci ya sha to Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi babu ramuwa a kansa kuma cewa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya nuna kenan wato ba daidai yake da cin wanda zai ci da gangan ba ko wanda zai ci yana sani ko wanda zai yi cin da sai ya yi ramuwa shi wannan wani ci wata ciyarwa ce ta musamman shi yasa ubangiji ya jingina ta da ciyarwa ta ubangiji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana ubangiji na na ciyar da ni ya shayar da ni kaga wannan ciyarwa da shayarwa ba ta warwarewa annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa lokacin da yake misali, sahabbansa suka ce za su yi su ma irin azumin sa bizarce din nan annabi ya ce a'a kakku yi dan ni ba kamar ku nake ba inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ba kamar ku nake ba ina kwana ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni shin wannan ciyarwar da shayarwa tana warwarewa annabi sallallahu alaihi wasallam azumin saboda wata ciyarwa ce ta musamman to haka nan fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu daidai yake da yut'imu ne rabbi wa yasqini don haka wannan ciyarwar da shayarwar ba wacce za ta warware masa azumi bace wannan shine a kauli wanda yake mafi rinjaye a cikin maganganu na malamai wannan kuma yace wata mace ce tana yin karuwanci kuma da aurenta amma mijinta bai sani ba ni kuma na sani ya halatta in faɗa mishi wato shi mijin na farko a jifan mutum da karuwanci ko mace da karuwanci ko zina babban abu ne yana bukatar bin abin keke da keke da tabbatar da abin domin kana iya jifanta da abin da ba haka yake ba tana iya jifanta da shubha kuma ka zo ka shiga cikin taraddudi ta zo ka shiga tararrabi ubangiji ya kama ka da wannan laifin a kama ka da laifin kazafi in har kana ganin ta a gurin shubha ne gurin da kake ganin akwai shubha ko kana ganin ta da wasu mutanen da kasancewa mutanen banza ne to yi kokari ka isar da nasiha akan wannan ba ka jefe ta da cewa tana karuwanci ba a ka sanar da wanda duk kasan zai yi mata nasiha ko da mijin nata ne cewa matarka takan je wani guri wanda bai kamata a ganta a wurin ba ba wai sai ka ce tana karuwanci ba domin kiranta cewa tana karuwanci wannan wani abu ne yana da girma amma dai tana zuwa gurin da bai kamata a ce ta je ba ko na ganta da mutanen da bai kamata a ce an gansu tare da su ba ka yi ƙoƙari in ba ka sani ba ma ka sani don ka ja mata kunne ka kuma yi gargaɗe ta wannan ya fi akan ka ce ka san mata shi tana karuwanci wannan ba daidai ba ne wannan kuma ya ce kwanaki an yi batun shinikin nan da ake kira ah, network marketing cewa bai halatta ba to shi kuma ya riga ya karɓi kuɗaɗen jama'a to yanzu ya halatta kenan ya karɓo musu kuɗinsu yana so ya ce ya waje ba ba ya halatta ba yana so ya ce ya waje ba ya karɓo musu kuɗinsu ne ko kuma a a tun da dai kuɗaɗen sun riga sun tafi sai dai biya su a aljihunsa babu shakka idan har ka riga ka karɓi kuɗaɗen mutane su sun yi gamsu da abin da ka faɗa musu kamar yadda kai ma wani ya gaya maka ka gamsu da wannan to idan ka ji ba daidai ba ne ka tuba shi kenan ba a cewa sai ka biya waɗancan duk abin da ka karɓa don kai ma ba kai ka ba kai ma zuwa kai kai fam ka sayar musu kuma wannan kuɗin ka kai wa masu wannan waɗancan su suka cinye don haka kai tuba za ka yi zuwa ga Allah kuma na san ba da za a iya karɓo wannan kuɗin ya shiga ya shiga kenan maganar cewa ka je su dawo maka da kuɗin ba zai yi ba in har da za ka iya dawo musu da su. wannan yana da kyau kasancewa kuɗin mutum in ya shiga wannan gurin za a cinye ba bisa gaskiya ba ka dawo masa da kuɗinsa shikenan amma kuma na san zai wuya ne ka riga ka kai wannan kudin su baka to in ba za su dawo maka da shi ba ba a cewa kai kuma sai ka biya su domin dukkan abin kun yi shi ne ba bisa sani ba fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wannan kuma yana tambaya ne akan cewa ya kamata a ce wato ya kamata a ce sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya uhuh. shin ya kamata a ce a yi wa sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya waƙa to sunayen Allah dai ba gaskiya ba ne a ce ɗari ba ɗaya ne sunayen Allah ba wanda ya san adadinsu sai shi a ah, hadisin da ya zo ya lissafa sunaye 99 cewa su ne sunayen Allah hadisin bai inganta ba yana cikin sunan tirmizi kuma malamai sun ce bai inganta ba annabi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha kalar janna. Allah yana da sunaye yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisin ba yana nuna iyakar sunayensa kenan ba abinda hadisin ya ce akwai wasu sunaye 99 na ubangiji wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kamar ka ce ina da naira talatin ko naira ɗari zan yi sadaka da ita wannan ba shi yake nuna iya kuɗinka kenan ba amma dai ka ware wasu kuɗi wanda shi wannan shi ne adadinsu za ka yi sadaka da shi an gane ko to ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina man yana fadar cewa akwai wasu sunaye 99 na ubangiji man ahsaha wanda ya kiyaye ta ai min sha'ani hadhihi al-asma man ahsaha dakhala al-janna amma ba wai ya ce iyakarsu kenan ba akwai tara a ciki wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indaka kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina roƙonka ya ubangiji da dukkan wani sunan da yake naka ne anzaltahu fi kitabika da ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayanka wannan sunan aw aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al ghaibi indaka ko kuma ka bar shi a cikin ilimin ka na gaibi ka kadaitu da sanin sa a cikin ilimin ka na gaibi kaga kenan ashe akwai wasu sunaye na ubangiji da ubangiji shi ya kadaici ya kadaitu da sanin sa da sanin su wanda bai sanar da mu ba kaga kenan ba daidai bane mu ce iya sunayensa 99 akwai sunaye 99 na ubangiji wanda ya kiyaye su da shiga aljanna a nan ne malamai ainihin kowa ya saki a linzamin ko akalar ainihin abin nan dokin iliminsa wajen a waɗannan sunayen daga alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya kowa ya yi bakin ƙoƙarinsa amma wanda wanda wanda ya zo a cikin wannan ruwaya bai inganta ba akwai sunayen da suka zo a ciki wanda ba su inganta cewa sunayen Allah bane irin su almuntakimu abu wani sunan Allah almuntakimu to saboda haka waɗannan sunaye na ubangiji inda a ce zaka inda tara ɗin a cikin Alƙur'ani da suna sahihiya ka rubuta su a waƙe akwai rubutacciyar waƙa akwai kuma waƙa da ake rerawa ta hanyar kaɗa fiyano ko mandiri to wannan babu tarbiyya babu ladabi a ciki amma inda za ka rera su a waƙe irin waƙoƙin irin su ali na mange da muke ji kawai ka sa su a waƙa ka rera su wannan babu wani abu wataƙila ka yi haka ne domin ka iya halarto su ko da yaushe amma ka sa fiyano ka sa ganguna ka sa goge kana musu waƙoƙin shata da ɗan maraya wannan bai halarta wannan kuma ya ce lahu idan mutum ya an ce idan mutum ya karanta lahu uku daidai yake da ya karanta alƙur'ani wato lahu sau ɗaya sulusin alƙur'ani in ya karanta uku daidai yake da ya karanta alƙur'ani mai girma ya ce annabi ya faɗi haka wai shin wannan maganar gaskiya ce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an qul huwallahu tana daidai da sulusin alqur'ani wato ɗaya bisa na alqur'ani malamai sun fassara wannan da cewa ma'anonin da alqur'ani ya kunsa kaso uku ne akwai abin da ya shafi tauhidi akwai abin da ya shafi al'amru wan nahyu yi kaza ko bar kaza akwai kuma abin da ya shafi kissoshin annabawa kamar wanda muke karantawa a yanzu to ah, in ka duba alƙulhuwallahu ta kunshi abin da ya shafi tauhidi san haka kamar ta kunshi abin da yake sulusi ne na alƙur'ani in an ce ta tana daidai da sulusin alƙur'ani ba wai ana nufin wannan wato ita kadai ta wadace ka gabarin karanta alƙur'ani ba a'a ba za ta wadace ka gabarin karanta alƙur'ani ba domin kamar ka ce kana da naira dubu wanda za ta sayi abinci kaza da abin sha kaza wannan naira dubu ɗin ta fuskar kima ta fuskar kima kaga daidai take da abinci kaza da kaza da misali ka ce kana da kana da dubu goma dubu goma nan zai saya maka buhun shinkafa sai ka ce dubu goma nan daidai take da buhun shinkafa amma wannan ba shi yake nuna cewa ba za ta biya maka bukata ko da baka mallaki buhun shinkafa ba ko inda za ka zauna ka ce ka riƙe dubu goma nan ita ce za ka ci ka sha ba tare da ka sayi abin da kake bukata da ita ba kaga ba za ta biya maka bukata ba sai ka mutu da yunwa to haka nan ta'dilu thuluth alquran ba yana nufin ta fuskar wasfi ba kamar yadda malamai suke fada ta'diluha ta min min min nahiyati alqadar la min nahiyati alwasf la min nahiyati aljins jinsi daban-daban ne kamar yadda alqur'ani ya kunshi umarni da hani ya kunshi kissoshi na annaba ya kunshi labaran abin da ya shafi lahira da abin da yake farillar ainihinka da abin da yake wajibi kai da abin da yake haramun kai alkur'ani ya kunshi wannan ba zai yiwu ba dan ka karanta dan ka dauki qul huwallahu kawai ita kadai kake karantawa ka san waɗannan abubuwa sai ma mutum ainihin ya fada cikin abin da Allah madaukakin sarki zai kona shi a cikin jahannama dalilin bai san wajibi bai san mustahabbi ba don haka ba a taba cewa ka tsaya akan qul huwallahu kadai ba ana nufin ta tana daidai da sulusul qur'ani ta fuskar ta kunshi abin da yake tauhidi ne wannan shine abin da ake nufi ina ga sai mu bar tambayoyin nan domin mu shiga karatun mu ajiya mun tsaya ayata to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يسنوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب نعم idan ban manta ba jiya Allah madaukakin sarki mun karanta abubuwan da ya faɗa mana dangane da kissar annabi Lut alaihi salam bayan manzanni sun zo wa annabi Ibrahim sun zo masa da bushara sannan kuma sun sanar da shi za su je su halaka mutanen annabi lutu saboda abin da suka shahara da shi a lokacin na zai kewa maza da barin abin da Allah ya halatta musu na mata saban da babu wata al'ummar da ta taba sabawa Allah da irin shi kafinsu su ne farkon waɗanda suka fara sabawa Allah da irin wannan aiki bayan wasu ba tauhidi tare da su sannan kuma sun haɗa da wannan mummunan aiki da wannan mummunan ta'ada Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya aika annabi Lut zuwa ga su waɗannan mutane mun ce a mutanen Sadum ko Amuriya wanda suke a yankin Jordan a yankin Jordan a yanzu to kuma ga mala'iku sun zo gidan annabi Lut alaihi salam cikin sifa ta mutane kyawawan mutane kyawawan samari bayan sun baro gidan annabi ibrahim salam wanda shi ma sun je masa da irin wannan sifa saboda haka ta annabi lutu hankalinsa ya tashi domin ya san halin mutanensa kuma sannan matarsa tana ha'inci duk sanda ta ji labarin wasu baƙi sun shigo gari waɗanda suke da kyan halitta da kyan diri tana yin gaggawa ta je ta gaya wa waɗannan miyagun mutane domin su kawo musu farmaki to yau ga baƙi a gidansu saboda haka ita ta samu abin faɗa don haka ta garzaya ta gaya musu sai ga su kuma a guje sun zo suna gaggawa Ba yuhra'una ilayk sai ga su sun zo suna gaggawa suka zo za su danna gidan annabi lut alaihi salam annabi lut yana kokarin ijiye su yana kokarin ture su su kuma suna cewa sai sun shiga yana jan hankalinsu da cewa kada su kunyata shi waɗannan bakinsa ne bai kamata su kunyata cikin bakinsa ba yanzu ba za a samu mutum mai hankali a cikinsu ba alaisa minkum rajulun rashid suka ce a ai kai dai annabi kai dai lutu ka san me muke so saboda haka mu ba ƴaƴanka muke bukata ba mata kai ka san me muke nema to shi ne daga ƙarshe dai sai yake cewa lau an na bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma ina da wani ƙarfi dangane da ku ko kuma zan iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi wato ko kuma akwai wata ƙabila da nake da ita wacce za ta iya tsayawa tare da ni mu yaƙe ku saboda kasancewarsa shi baƙo ne a garin in ba ku manta ba annabi lut annabi ibrahim da annabi lut sun taho ne daga iraki da annabi lut ya yi imani da shi sai suka yi hijira daga iraki suka zo falastin daga falastin ne shi kuma annabi lut aka tura shi zuwa zuwa jordan duk dai a cikin yankin sham saboda haka shi bako ne a garin baya da dangi sai yake cewa ina ma ni ina da ƙarfi wato a karan kaina ina da ƙarfin da zan iya tsayawa in kara da ku in ga cewa ba ku taɓa baƙin nan nawa ba au awi ila rukunin shadid ko kuma zan iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi yana nufin danginsa da ƙabilarsa waɗanda za su tsaya su ga cewa ba a taɓa shi ba kuma ba a taɓa baƙinsa ba wato su kiyaye mishi mutuncinsa kaga wannan yana nuna kenan da a ce da mutanensa watakila haka ba za ta faru ba ko da ba musulmi ba ne kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi ta samun kariya daga baffansa abu talib kasancewarsa babba a gari ana mutunta shi sannan kuma kabila quraish a kabila babin nan banu hashim a cikin quraish kabila ce mai daraja mai mutunci duk kusan ita ce tafi kowace kabila tsada da daraja a cikin kabilun wa duka don haka wannan ya taimaka wa da'awarsa wajen ainihin ya samu kariya ba tare da an ta kai masa farmaki ba ba a samu damar ci masa zarafi da ci masa mutunci ba sai bayan mutuwar abu talib to shi yasa annabi lut alaihi salam yake cewa au awi ila ruknin shadid ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimallahu lutan in kana la ya'wi ila ruknin shadid Allah ya ji kallut ai kuwa ya kasance yana fakewa zuwa wato yana da inda zai fake yana da abin fakewa mai karfi rukuni mai karfi wato shine ubangiji a nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna irin hali na gajiyawar ɗan adam da ya samu annabi lutu a wannan lokaci annabi lutu a wannan lokaci kada ya manta cewa akwai Allah Allah zai iya tsaya masa kuma ba za su iya taba shi ba to ganin abu ya kanka gadan-gadan kai kuma ba ka da ƙarfin da za ka kare shi za ka yi tunanin ina ma wasu suna tare da kai ka kare su to a wannan ɗan lokacin sai ya sha'afa sai ya rafkana sai ya faɗi wannan kalma au awi ila rukni shadid shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kansa laqad kana ya'wi ila rukni shadid hmm. ai kuwa yana ainihin fakewa zuwa ga rukuni mai karfi wato shine ubangiji to tun daga wannan lokacin ba a ƙara aiko wani annabi ba sai a cikin danginsa tun daga kan annabi lut ubangiji bai sake aiko da wani annabi ba sai cikin danginsa saboda ya samu wannan abin da yake tunani zai samu to lokacin da wannan mala'iku suka ga hankalin annabi lutu ya tashi ga wasu miyagun mutane a waje suna ta turere ne ya ƙoƙari suke su shigo shi mm. kuma yana ƙoƙarin ya mayar da su kuma shi kaɗai ne sun fi shi yawa don haka sun fi shi ƙarfi. har ma ga shi ya fara sarewa cewa ina ma yana da ƙarfi, ko ko akwai wanda za su taimaka masa cikin danginsa sai mala'ikun nan suka so su kwantar masa da hankali sai suka ce da shi kalu ya lutu inna rusul rabbik ya suka ce ya ludu mu manzannin ubangijin ne kaga bushara ta farko kenan su manzanni ne daga ubangijin su don haka ya san cewa waɗannan mala'iku ne kenan tun daga nan zai fara samun nutsuwa bushara ta biyu lan yasilu ilaik ba za su iya kaiwa gare ka ba kada ka damu mu ba za su iya cutar da mu ba don mun mala'iku ne mu mala'ika ya fi ƙarfin wani mutum ya taba shi to kuma kakkaza ci cewa to kai za mu kyale kai kuma su taba ka kai ma ba za su taba ka ba kaga bishara ta biyu kenan to kuma daga jin cewa Allah ya turo mala'iku kasan cewa halaka su za a yi to sai kuma suka yi masa bishara ta uku cewa za a tseratar da shi shi da iyalansa fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak don haka ka tafi tafiyar dare kayi tafiya da iyalanka cikin wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahadun kada wani ya waiwaya daga cikin ku illa imra'atak sai dai matakka kaga anan bushara biyu ce ubangiji suka yi masa bushara ta farko za a abin nan za a da shi shi da iyalansa bushara ta biyu kuma za a halaka waɗannan mutane masu fasadi a bayan ƙasa sannan kuma bushara ta biyar wanda maganar gaba ɗaya take nunawa cewa yana da wani rukunin shadid din da yake tunanin kamar baya da shi shine ubangiji ubangiji zai taimaka masa don haka maganar da mala'ikun nan suka yi masa ta kunshi kamar bushara biyar ne ga Lut alaihi salam bushara ta farko su dai mala'iku ne don haka kai ya ji cewa zai kunyata game da bakinsa bushara ta biyu su shi kansa ba za su taba shi ba zai kubuta daga cutar wasu bushara ta uku Allah maɗaukakin sarki zai hana kam waɗannan miyagun mutanen waɗanda suka addabi garin bushara ta hudu Allah zai tserar da shi da iyalansa bushara ta biyar yana da wanda yake tare da shi mai taimaka masa don haka yana da rukuni mai ƙarfi kaga waɗannan bisharori ne guda biyar wanda maganar waɗannan mala'iku duk ta ƙunsa Allah ya ce wala yaltafit minkum ahadun kada wani ya waiwaya daga cikinku wato ku fita cikin dare a wani yanki na dare yanki na dare an ce shi ne yanki na uku na ƙarshen dare wato sulusi na uku na dare ya fita da mutanensa kamar yadda Allah ce illa ala lutin inna munajjuhum bi sahar bi sahar sahar din shi ne yankin dare na ƙarshe kusan lokacin asubahi illa imra'atak sai dai matakka a wata qira'ar illa imra'atuk to idan ka ce illam ra'atak zai zama kenan fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli illam ra'atak ka dauki kwashi iyalinka cikin dare cikin wani yanki na dare ku fita ku bar gari amma banda matarka wato ita ba ma sai ka fita da ita ba in kuma ka ce illam ra'atuk ma'ana wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuk kada wani yayi walwaye daga cikin ku sai matarka kenan umarni aka ba wa matarsa ita ta yi waiwaye a'a ba umarni ba ne domin wannan istisna'i ne munqati ma'anar salaki nimra'atuka taltafit wato matar ka za ta waiwaya ka tafi kada wani daga cikin ku yayi waiwaye amma matar kafa za ta yi innahu musibuha ma asabahum lalle al'amarin yadda yake abinda ya same su zai same ta azabar da Allah zai musu ita ma za ta shafe ta a nan kaga annabi nuhu ana gaya wa annabi lut alaihi salam cewa matarsa fa ita ma irin su ce domin shi har a lokacin bai sani ba don haka gara a gaya masa shi yasa Allah ya faɗa mana cewa ha'inci suke yi don abin da aka ce khiyana shine ka cuci mutum bai san zaka cuce shi ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما to khiyana nan ita ce khiyana a cikin addini khiyana a cikin aqida kuma duk abin da aka ce khiyana shine wanda baka zaton zai yi abu sai kaga ashe shi yake yi to sai a lokacin ya fahimci ashe bakin su daya da waɗancan kazaman mutanen to Allah yake gaya masa dan kada ya ga cewa an ce za a tsirar da shi da iyalansa kuma ya ga matarsa ta ta halaka ce to innahu musibaha ma asaba inna maw'idahum as-subh kuma lokacin halaka su shine lokacin asubahi wato tsakanin barin kada gari da halaka su ba zara za a samu ba kamar annabi lutu ya ga ai abin ya dau za a dau lokaci yanzu sai asuba dan menene ba za su halaka yanzu ba kace alaysa subhu bi qarib asuba ba kurkusa take ba yanzu ai yanzu ne zaka ga asuba tayi duk abin da zai zo ai kusa yake kullu atin qarib duk abin da zai zo kusa yake saboda haka ubangiji ya yi masa alkawari ko kuma waɗannan mala'iku suka yi masa waɗannan bisharori guda biyar Allah ya ce فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله يتي فلما جاء أمرنا yayin da al'amarinmu ya zo ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya samanta ya dawo ƙasanta wa amtarna alaihim hijaratan min sinjilin manzut muka yi musu ruwan duwatsu na taɓo kuma wanda yake manzut mai bibiyar juna Mu musawwamatan inda rabbika wacce take da alama tun daga wajen ubangijinka wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan gari na annabi lutu ba ne sai yake da waɗannan azzalimai ba wato ubangiji madaukakin sarki sai yake gaya mana abin da ya faru bayan fitar annabi lutu ba a gaya mana cewa ya fita din ba ba a ce ya fita shi da mutanansa a lokacin da aka ce ba domin wannan baya bukatar a gaya maka tun da dai an ce ya fita kuma shi yana gama lokacin ya dau lokaci kasan ya fita ɗin ai don haka ba ma sai an kawo maka wannan ba duk ubangiji sai ya nade wannan annabi lut alaihi salam ya fita sai ya sama ya bar gari su kuma waɗannan waɗannan mutane miyagu waɗanda suke bakin ƙofarsa suna ƙoƙarin su shigo ubangiji ya sa mala'ika ya daki fuskokinsu duk suka makance. kamar yadda Allah yake cewa wala qad rawaduhu an dayfi fatamasna a'yunahum fa kayfa kana azabi wa nuzur sun nemi su yi lalata da bakinsa sai muka bicciye su wato ubangiji diya makantar da su saboda haka suna nan bakin kofa Allah madaukakin sarki ya umarki mala'ika jibril yadda ki fuskokin su duk sai suka makanci saboda haka suka yi tafa gamniya a cikin gari suka ce a ashe matsafa ne yau kuma suka ziyarci ludi ka ga dun makanci to ba san cewa akwai abin da ya fi wannan ba yana tafi lokaci kawai ake jira falamma ja'a amruna yayin da al'amarinmu ya zo ko dai falamma a amruna ay waqtu tanfizi amrina da man can Allah ya aiko da waɗannan mutane a waɗannan mala'iku cewa su ya umarce su cewa su halaka mutanen annabi lokaci kaza to yanzu lokacin yayi lokacin zartar da umarninmu yayi falamma jaa amruna ko kuma amruna wato lokacin da azaban mu tazo amruna din yanzu yana nufin azabar mu to lokacin da azaban mu tazo ja'alna safi safilaha sai muka sanya sama saman garin sai ya koma ƙasa wato an ce mala'ika jibril ubangiji ya umarce shi da a ainihin ɓaɓɓako garin mada'inu mada'inu lot inda ake cewa mada'inu lot garin garuruwa ne guda hudu daga ciki akwai sadum akwai amuriya da sauransu gaba ɗaya mala'ika ya sanya fiffikensa a ƙasa ya ɓaɓɓako garin da mutanen ciki da kayayyakinsu da dabbobinsu da shuke-shukensu da gine-ginensu sai da aka yi sama da su aka yi ƙoli da su har ma wasu daga cikin malaman tafsiri irin su mujahid suna gaya mana cewa har sai da mala'iku da suke sama ta farko suka riga jin haushin karnukansu da carar zakarunsu na lokacin asubahi ne sauraka duk ana bacci ba a san ma mai kewa kana ba kawai da ya yi sama da su sai aka juyo su kuma sai ƙasa bayan sun yi wa ƙasa kuma kasan duk abinda yake abinda na gine-gine da waye duk zai rufe su sai kuma aka biyo su da ruwan duwatsu wa amtarna alaihim sai muka yi musu ruwan duwar watsu na yumbu wato yumbin da ke tare da dutse sannan kuma na wuta sannan kuma mai bibiyar juna domin asijil shine hijara min tin kamar yadda Allah ce linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika musrifin wannan shi yake baka fassarar abin da sijil da Allah ya faɗa ana hijara ce min wato dutse ne wanda yake haɗe da yumbu yumbun kuma na wuta ba yumbu na sanyi ba sannan musawwamatan inda rabbika tun daga wajen ubangiji an yi ma waɗannan duwar watsu alama wasu malaman tafsiri suka ce an sa wa kowanne sunan wanda zai daka haka kowane dutse akwai mutumin da zai maka na shi ne musawwamatan inda rabbika Allah ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi wannan kissa ko wannan gari hiya din ya iya koma zuwa ga kissa ya iya koma zuwa ga mada'in lut din gaba daya wannan gari ba ne sai yake da su azzaliman nan ba ana nufin shawa da suke fada da annabi sallallahu alaihi wasallam ai hanya su ce ta zuwa sham tunda tsakanin sham ne da hijaz anan abin duk ya faru hanya su ce ta zuwa sham tunda urdun ne to wannan garin ba nesa yake da su ba sannan kuma kissar ba nesa take da su ba inda suna kusa da garin za su dinga jin labarin ai wannan gari ga abin da ya taba faruwa a gurin don wasu ma masu tarihi suna cewa shi kansa wannan ruwan da ake cewa dead sea a yanzu wannan albaharul mayyit tun daga wannan lokacin ne ya zama mataccen teku kaga teku ne wanda ba shi da komai a ciki ba wani abin da za ka amfana da shi a cikin wannan tekun shi yasa suke kiran shi dead sea ba kifi ba wani abin da za ka ce na, gwalagwalai ko wasu duwatsu masu tsada a ciki matacce ne sai dai in mutum ya shiga shi ma ya mutu amma ba za ka samu wani abu amfani a cikinsa ba to a wannan yanki shi wannan ruwan yake wasu malaman tarihi suna cewa yana daga cikin asar ɗin ita wannan azaba ɗin da ta sauka shi ya sa wannan tekun ma gaba ɗaya ya mutu shi kansa har yanzu a macen yake baya da rai to za mu gani ubangiji ya nuna mu'ujizarsa daban-daban a cikin wannan halakarwa da yawa mutanen annabi lot na farko a babbaki gari da abin da yake cikinsa a ɗaga shi gaba ɗaya ba tare da na ciki sun san ma mai ake ba ai wannan sai aiki ne sai ubangiji a ce ga gida ma nan dan karami a ce a samu abin da zai babbako shi a daga shaka. ai ba abu ne mai sauki ba bare gari gaba daya sannan ai sama da su irin wannan daukakawar kaga wani wani abu ne shi ba mai ban mamaki sannan bayan an kifo da su suka fado duk suka halaka garuruwan da suke makotaka da su kuma ba abin da suka ji wanda irin wannan gari gaba daya ya fado daga ƙololuwa irin wannan a ce kuma garuruwan da ke makotaka ba su girgiza ba don za ka ya kamata a ce ai sun girgiza su ma abin ya shafe su to amma su ba abin da ya shafe su iya waɗannan garuruwan su kawai abin ya shafa kaga ta ma wannan wata gagarumar mu'jiza ce ta ubangiji sannan ka manta ga annabi lut da mutanensa ba su yi nisa ba fa tun da tsakanin fitarsu da halaka waɗannan don shi an ce ya fita da ƙarshen dare su kuma da asuba kaga tazarar ba yawa amma kuma ubangiji ya tsirar da su a haka kaga dukkan waɗannan suna nuna maka wasu manya-manyan mu'ujizozi da ubangiji yawa annabi lut a cikin wannan kisa din to haka ubangiji ya halaka waɗannan mutane waɗanda aikin da aka san su da shi shine wani bugun aiki wanda a duniya tun kafuwarta ba a taɓa samun mutane suna yin shi ba sai a kansu shi yasa malamai suka tsaya akan batun luwaɗi ɗin nan mutum ya zo wa namiji ɗan uwansa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi maganar luwaɗi ɗin nan kaga cewa a ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al yanzu za ku zo wa alfahishata, ku duba wannan alif da lam da ubangiji ya sa wa kalmar alfahisha ɗin, ba a sa alif da lam a ta zina ba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila kaga cewa aka fahishatan da na kira ya zo amma da aka zo batun luwaɗi sai aka sai aka wasafta shi da alfahisha wannan alif da lam ɗin tana nuna maka cewa ita wannan alfasha ɗin ta cika wato wato wata sifa ta kowace irin sifa ta alfasha domin wannan al ɗin listighraq jinsil fawahish dukkan wata irin alfasha to tabi bayan wannan shi yasa ubangiji ya sa alfahisha a wajen batun luwaɗi shi yasa da yawa daga cikin sahabbai su sayyidina abubakar umar a sayyidina abubakar ali abdullahi ibn zubair abdullahi ibn abbas da dawa daga cikin irin su ubay ibn ka'ab suna ganin luwadi ya fi mazana tsanani saboda na farko ga irin yadda ubangiji ya sifanta alfahi ya sifanta luwadi da cewa alfahisha ne sannan kuma ya sifanta shi da cewa sabo ne da ba a taba yin shi ba sai akan mutanen annabi lut ma kun biha min ahadin min al'alam sannan aka sifanta waɗanda suke yin wannan aikin alfasha din da cewa su masu israfi ne masu wuce iyaka ne wajen laifi bal antum qaumun musrifun sannan ubangiji ya sifanta su da cewa azzalumai ne inna inna ahlaha kanu zalimin inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin ubangiji ya sifanta su da zalunci a wani gurin rabbin surni alal qaumil mufsidin ubangiji ya sifanta su da fasadi sannan zamu ga a wani guri kuma an siffanta su da innahum kanu qauma sau'in mutane ne waɗanda suke miyagu ashe kaga luwaɗi ba karamin ba karamin laifi bane shi yasa kusan sahabbai gaba ɗaya gaba ɗaya babu wanda ya saba akan cewa ɗan luwaɗi kashe shi ya kamata a yi kuma babu bambanci tsakanin muhsan da gairu muhsan tsakanin wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba kaga zina ana bambancewa tsakanin mai aure da wanda baya da aure ko bai taba aure ba amma banda luwaɗi wanda duk aka samu yana yi kawai a kashe shi da wanda ya yi da wanda ake yi da shi kamar yadda manzo Allah ya ce iqtulul fa'ila wal maf'ula bihi a kashe mai yi a kashe kuma wanda ake yi da shi sannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi dan abbas ya la'anci wanda yake yace la'anallahu man amila amala qaumi lut la'ana man amila amala qaumi lut la'ana man amila amala qaumi lut la'anta uku a jere babu saban Allah da manzo Allah ya la'ance shi sau uku a jere sai luwadi shi ya sa sahabbai inda suke sabani to in an kama me yi yaya za a yi masa ta yaza za a kashe shi din ba maganar a kashe shi ko kan a kashe shi suke ba ta wace hanya za a ba a kashe shi sai da ali ya ce a kone shi lokacin da aka kama wasu a lokacin sayyidina abubakar annabi ya tara sahabbai ce to ya za a yi da su ya za a yi da shi wani ne aka ba labarin a khalid ibn walid ya kama shi cewa ga aikin da yake kenan an kafa an samu shaidu aka aiko sai da abubakar to ya za a yi da shi sai da abubakar ya tara sahabbai sai da ali ya ce a kone shi annabi ya ce a ji abubakar ya ce a ji a kona shi abdullahi dan abbas shi yana ganin aje gurin da ya fi ko'ina zama koli a garin aje aje a je hoshi kuma an tashi je hoshi a je hoshi taka sannan an je hoshi taka a biyo shi da ruwan dutse ce haka Allah ya musu abdullahi dan abbas ya ce haka za a yi musu za mu ga a afghanistan garin da ake cewa kandahar shi ne ya fi ko'ina luwaɗi wannan garin garin kandahar ba lokacin da taliban suka zo sai suka ɗauki tsatsauran mataki akan sha'anin luwaɗi duk da cewa gashi a mazhabar abu hanifa horo ya ce a yi saɓanin sauran mazhabobi to su sai suka ga wannan horon ai ya kamata ya kai ga kisa tunda ta'zir baya da haddi saboda garin yadda ake cewa ya shahara to a tarihi ma don hatta tsofaffin rubuce-rubuce na tarihin garin abinda ake sifanta garin kenan garin luwaɗi wato duk wani wanda ya shahara da kuɗi a garin to yana da yaran da yake yawo da shi a mota su wannan abin alfahari ne a garin to lokacin da ɗaliban suka yi wannan kuɗin suka kori waɗannan 'yan rigingimun suka ƙwace garin sai suka gaba abinda za su illa su gyara wannan garin haka suka dinga bin waɗannan manya-manyan masu wadatan masu kuɗin da suke luwaɗi da yara samari suna kamo su suna kashe su to in suka tashi kisan su a yadda suke yi a nasu fiƙihun sai a je a samu wata doguwar ganuwa sai a je a ɗaure shi gindinta sai a turo ganuwar sai ta danne shi sai to haka Allah ya musu saboda haka sai a turo ganuwar ta danne shi wai su abinda suka gani ai da ubangiji ya ho su gidajen su duk ai danne su suka yi to saboda haka sai a je a rubta masa wani gini ya danne shi har ya mutu to haka suka rika yi manyan 'yan luwaɗi suka dinga guduwa suna tserewa daga garin don duk wanda aka samu su kawai kisa suke su ba ma batun wai a magana a ce mutum ya tuba bai daina kawai duk wanda aka san yana yi sai su bi shi a baya gwamnati ta kafu to sai da ainihin waɗannan amerika suka zo suka kawo wannan rikici shine kuma suka dinga dawowa to amma har zuwa yanzu da yake yankin kanda har ɗin yana hannun 'yan taliban ɗin kusan abubuwan duk yanzu sun yi sauki akan yadda da suke to wannan mummunar ta'ada ce wato liwaɗi shi ya fi komai muni a cikin saɓon babu saɓon allah da aka yi wa mutane rududdugu a kansa in ka ɗauki shirka sai liwaɗi shi ne allah maɗaukakin sarki ya musu irin wannan halakarwar to amma abin takaici sai ka samu musulmi musulmi amma yana da wannan halin musulmi har ma kuma a dinga kurara abin wai ka ji ana cewa wai alhaji yana cinikin daimon wai sake nan shi wannan luwaɗin shi ne cinikin daimon sannan ka ji ana gaya masa cewa ai in yana yin wannan to maza ba za su fi ƙarfinsa ba ko ina ne za a fafata da shi wai zai zama shi ne a saman maza ba za su zama a saman shi ba ka duba yadda shaidan yake wa mutane hudu ba laifin da ubangiji ya tumbiki al'umma gaba ɗaya saboda shi shi ne kuma wani musulmi yake alfahari da shi har ma yake ganin wai wata hanya ce ta samun ɗaukaka saboda fitsara da kuma yadda shaidan ya musu hudu ba to babu shakka wannan wata cuta ce da duk sanda ta shiga cikin al'umma wajibi ne a fito a yaƙe ta kuma babu shakka a cikin al'umman nan tamu akwai ta tana nan da dama musamman cikin waɗanda ake ganin su manya ne su suka fi kowa irin wannan saboda an haɗa musu shi da lamarin tsafi ana cewa in an musu tsafi kuma sai suna wannan in suna so su yi galaba akan maza in ba haka ba to maza za su yi galaba a kansu babu shakka duk wanda yake yin wannan in bai gamu da wulakanci a nan duniya ba ubangiji bai jefe shi da cutar aids ba yanzu a cikin ƙididdiga da aka samu 90 cikin masu cutar aids 90 cikin 100 to kuma suna wannan aikin ciki amma kuma duk da haka sai kaga kuma wai har daurewa abin gindi ake yi musamman a kasashen turai har ma ma ake yi ya zama doka mutum namiji na iya auren namiji har ma an daddaura aure irin wannan a cikin coci ka duba babu wani addini da bai soki wannan ta'asar ba amma kuma har yanzu ya zama a cikin wasu addinai da ake ganin ƙurƙushin addinan sama ne saboda lalacewar ɗan adam an halatta wannan har ma a cikin fada-fada waɗanda suke su ne masu cewa a yi a bari akwai masu wannan aikin kuma ana ganin su ma suna da dama nan gaba ko fafuroma ma su rike to kuma tun da har aka ce an hana su aure haka ai babu ta'asar da ba za su yi ba Allah ya sauke Allah ce وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط نعم Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba zuwa ga mutanen madiyana mun aiko da dan uwansu shu'aibu kala ya ce ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bautawa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya sai shi wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku rage kada ku rage abin awo kada ku rage kuma mizani kada ku rage ma'auni kada ku rage kuma mizani inni arakum bi khairin ni ina ganin ku kuna tattare da alkhairi wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit kuma ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini wanda yake gamewa da azabarsa Allah madaukakin sarki ya aika wa mutanen Madian da dan uwansu Shu'aib mutanen Madian Madian gari ne wanda yake tsakankanin hijaz da sham allah maɗaukakin sarki ya aika musu da shu'ai an ce su waɗannan mutane na madiyan sun ca cakudu da larabawa don haka su ma sun zama larabawa saboda haka suna daga cikin al'arabul al-musta'riba kamar 'ya'yan isma'il alaihi salam saboda haka su ma suna yin larabci ubangiji ya aika musu da annabi shu'aibu wanda ɗaya ne daga cikinsu shi ma abin da ya fara kiransu zuwa gare shi shine tauhidi kamar yadda dukkan annabawa abin da suke fara kiran mutanensu zuwa gare shi kenan yace da su ya qaumi ibudullah ma min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya sai shi sannan kuma sun shahara da wani aiki na zalunci da cuta a junansu kasancewarsu 'yan kasuwa ne masu harkar kasuwanci domin gari ne wanda yake tsakanin sham da jazira da tsibirin larabawa don haka guri ne wanda idan aka da mutanen jazira za su je sham sai sun bi ta gurin hakanan in suka dawo daga sham sai sun bi ta gurin hakanan su ma mutanen sham in za su je jazira sai sun biyo ta gurin in za su dawo sai sun biyo ta gurin don haka ya zama wata tasha ce wata mahada ce don haka sai suka shahara da kasuwanci da harkar awo awo na auna abin nan hatsi da gero da masara ko kuma awo na a sa mizani a yi awo to haka sun shahara da wannan sai kuma suka shahara da kwange a cikin harkar awansu idan mutum shi zai auna a gurin bako to sai ya yi yadda zai cika fiye da yadda ya kamata idan kuma shi zai aunar to zai yi kwange zai rage to bayan ga shirka ga kuma wannan ta'asar da suke yi ta zaluntar yan uwansu ta zaluntar jama'a to shine ubangiji ya aiko da annabi shu'aib ya gyara musu su kuma ya gaya musu cewa akwai shari'a ta ubangiji in ka yadda da aƙida kuma dole ka yi aiki da shari'a abin nan da suke yi na harkar kasuwanci baya da kyau ba a gina harkar tattalin arziki akan abin da ba shi Allah yake so ba duk abin da zaka nema na arziki ka neme shi yadda Allah yake so yadda ka san zaka bauta masa shi kaɗai haka nan ya kamata ka ɗauki doka a wajensa ta fuskar ka gudanar da rayuwarka da mu'amalolinka bisa yadda yake so shi yasa sai ya haɗa musu kira zuwa ga waɗannan abubuwa ya fara kiransu zuwa ga tauhidi wanda shine mafi muhimmanci sannan kuma ya kira wasu zuwa ga abin da yafi yawo a tsakankaninsu laifin da yafi yaduwa a tsakankaninsu shine tauye ma'auni na awo da kuma ainihin ma'auni na mizani yace da su wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku rage ainihin kwanukan awo da kuma mizani wato lokacin da za ku auna kada ku rage hakanan lokacin da za ku auna kada ku rago na wani don abin da ke faruwa kenan in ka je kasuwar awo awo din nan kai in ka je da naka buhun gashi ka je da shi cikakke ka san kwano 40 ka je da shi in su za su auna sai da 35 in su za su auna sai an rage maka shi ya da 35 akwai yadda za su yi kai kuma in ka tashi auna sai su baka 35 a matsayin 40 kaga kenan za su tauye ta fuska biyu za su tauye idan su za su bayar da au haka nan kai ma in za ka auna ka za su tauyo naka su rago naka kaga tauyewar ta fuska biyu saura kalmar tanqusul mikyala wal mizana ya kunshi tauyewar ta fuska biyu ku tauye nakun da za ku auna wasu ko ku tauye na wasu idan sun kawo dan ku ku kara wa kanku Yace dukku duk ku daina wannan inni arakum bi khairin ni ina ganin ku tattare da alkhairi ma'ana ubangiji ya muku ni'ima ubangiji ya baku wadata bai kamata a ce ku sakan kawa wato ubangiji da irin ta hanyar wannan wadata da ya baku ta hanyar ku saba masa ba ya kamata ku yi abin da zai za ku dadada wa ubangiji abin da za ku nemi yardarsa inni arakum bi khairin kamar yana gaya musu cewa kuna cikin wata ni'ima ku yi kokari ku kiyaye ni'imar nan da Allah ya baku ta hanyar bin dokarsa ku bar zaluntar wani wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit kuma ina jiye muku tsoron azabar wani ne mai gamewa wato wanda in azabarsa ta zo za ta game kowa da kowa kaga anan yana nuna musu cewa ubangiji ya muku arziki arzikin nan ba za ku iya kiyaye arzikin da ya muku ba ku rayu ku cikin yalwa sai idan kun kiyaye dokarsa da zarar kuka saki dokarsa to kuma wannan arzikin da ya muku za ku rasa sannan da ƙarshe azaba za ta zo kuma azabar in ta zo za ta game gaba ɗaya ba za ta kyale wani ba ya ci gaba da ce musu يا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يتي ويا قوم يا قوم متانينا أوفوا المكيان ku cika ma'auni wal mizana da abin awo da mizani ku cika can baya ya ce da su kada ku rage nan kuma ya ce ku cika maimai ne aka yi ko kuma ba maimai ba ne sannan gaba ya ce wa la hasun nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane kayayyakinsu wannan maimai ne ubangiji yi. wasu malaman suka ce idan aka yi hane da abu sannan aka yi umarni da kishiyarsa to don a ƙara ƙarfafa wannan abin ne don a ƙara ƙarfafa abin sai a kawo abin kuma sai a kore kishiyarsa kamar yadda Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada adalla qaumahu shine wa ma hada din ya batar da mutanansa kuma bai shiryar da su ba an ko an tabbatar da batarwa kuma aka kore shiryarwar can ubangiji ya ce kada ku tauye nan kuma yace ku cika wasu malaman suka ce ba wai kawai karfafawa ake nufi ba duk lokacin da aka ce kakka tauye ma wani ana nufin ka yi abin da kai ma za ka gamsu cewa ba ka tauye ɗin ba an ce kakku tauye musu ma'auni to abin da ake bukata kenan ku daina kasuwanci tunda ku za ku iya cewa ai mu harkar kasuwanci muke na a'a ku yi kasuwancin amma ku cika sannan kuma ku yi kasuwancin ku cika musu ta hanyar da za ku samu ne yaƙinin cewa kun cika ta yaya za ka samu yaƙinin cewa ka cika lokacin da ka cika ɗin kuma ka ɗebi wani ƙari ma ta ɓangaren ka kai ka ƙara wanda zai fitar maka da shakkar cewa baka tauye masa wani abu ba don haka abinda mai awo zai yi bayan ya cika kwanan awonsa, ya zuba wa mutum kuma ya ciko hannunsa ya ƙara wannan ya yi haka domin ya kubutar da kansa daga tauye ma'auni ko da wajen daga kwanan wani abin ya juye wanda yake haƙƙin mai saye ne to da ya dawo daga baya ya ebo abin kuma ya zuba kaga ya dawo masa da abin da ya koma cikin hajarsa kaga ya samu wani yaƙi ne saboda haka kamar da ubangiji ya ce wa auful kaila kamar yana nufin ku cika ta hanyar ma ku ƙara musu ma'ana ku samu cewa ku ba ku cuce su ba kuma ma ku ta ɓangaren kuma kun samu yaƙinin cewa har ƙari kun yi musu saboda haka kaga ashe ba kawai an karrara an maimaita maganar bacci a'a akwai wata ma'ana ƙari ɗoriya da za a iya fa'idanta daga wannan wa auful kaila din wal mizana bil qist ta hanyar adalci wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum kuma kada ku tawaye mutane abubuwansu idan ana maganar mizani ko ana maganar mikiyali abinda za a auna ko wanda za a dora akan sikeli to kada ka dauka iyanan shari'a ta tsaya duk abinda yake haƙƙin mutum ne kakka tauye masa haƙƙinsa sawa'un abin da yake aunawa ake yi ko kuma dora shi ake a kan sikeli kada ka tauye wa mutum haƙƙinsa ko kuma ma ba auna ake a kan sikeli ba a'a wani haƙƙinsa ne ko da haƙƙi ne ma'anawi mutum ya cancanci yabo a kan abin da ya yi na yabo to ka gaya masa ya cancanci haka ɗin. mutum yi maka daidai yi maka abin da yake na kyautatawa ka ce na gode shi ma wani abu ne mutum ya yi abin da yake na yabo ne ka kushe ka tauye masa haƙƙinsa mutumin da zai yi abin da ya kamata ka ce na gode ka yi gum ko na gode ba ka ce ba ka tauye masa haƙƙinsa saboda haka la tabqasu nasa ashiya'ahum don a nuna musu tauye haƙƙi din ba wai kawai ya tsaya abin nan ya tsaya akan abin da ya shafi awo da sikeli bane aha a cikin komai ma kada ka tauye mutane haƙƙinsu wala ta'thaw fil ardi mufsidina kada kuma ku yi barna a cikin ƙasa kuna masu fasadi kuna masu eh, wato lalata kada ku shiga cikin ƙasa kuna barna domin sun kasance suna tare mutane suna fashi saboda kasancewar hanya ce ta mutane kamar yace wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah kada ku zauna akan hanya kuna fashi domin sun shahara da wannan kasancewar madiyana din hanya ce da ta hada tsakanin jazira da mutanen sham don haka sai sukan tsaya idan fatake sun zo su yi musu fashi to ubangiji ya ce to kada kuma ku yi wannan kun ga an umarce su da tauhidi aka umar aka hana su tauye mudu sannan aka umarce su da cika mudu da adalci aka kuma hana su tauye wa mutane haƙƙinsu sannan abu na biyar kuma aka ce su daina barna a bayan ƙasa wanda shine fashi da suke yi wa mutane da makami Allah ce baqiyatullahi baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafiz Allah ce baqiyatullahi wato annabi shu'ab ya ci gaba da gaya musu cewa baqiyatullahi alkhairin da yake wanzuwa a gurin Allah khairul lakum shi ya fi muku alkhairi in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni ba mai wanda zai tsare ku bane ba wanda zai kiyaye ku bane wato yake gaya musu cewa ku bar cutar da mutane ta hanyar tauye musu mudu ku bar cutar da mutane ta hanyar fashi ku sani abinda Allah maɗaukakin sarki zai ba ku na arziki ta hanyar halal shi yafi wanzuwa a gurin ubangiji shine abinda za ku more shi a nan duniya kuma za ku more shi a lahira sannan kuma za ku samu zaman lafiya a tsakaninku domin abin da ke kawo rashin zaman lafiya shine wani ya shiga haƙƙin wani da zarar kowa zai kiyaye haƙƙin wani to za ku samu abin da zai za ku samu rayuwa mai ɗorewa ba tare da kun samu tashin tashina da faɗace-faɗace a junanku ba wato duk yana kwaɗaitar da su akan cewa su tsaya akan dokar Allah wannan shi zai ba su zaman lafiya duk ƙasar da za ta kiyaye dokar Allah to za ta samu zaman lafiya baqiyatullahi khairul lakum abinda ubangiji zai baku na falala shine mai wanzuwa a wurin ubangiji kuma shi ya fi muku alkhairi in kuntum na in kun kasance masu imani wato imanin ku shi zai sa ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah cikin shari'a wato imani shi zai sa ka ga haram duk da kana da bukata ka bar shi in ba imani ba abin abinda zai shiga tsakaninka da cin haram ba tare da cewa kana da bukatar dukiya yadda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da da da mayatar san dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid wa tuhibbuna